alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana wannan ibada ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana itacin mizanin kyawawan ayyukan mu Allahumma amin safiyar wannan alhamis da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin to muna wa Allah subhanahu ta'ala da ya dawo da mu ya sake haɗa mu a waɗannan irin lokuta masu kamar wannan bayan asuba duka da muka saba karatunmu na al'amuran addininmu Allah ubangi ya datar da mu ya karɓa mu ya sanya albarka a ciki da yadda Allah za mu tashi a shafi na ɗari biyu da goma sha tara shine ahkamul masajidi za ku ga wajen wato muna so mu san hukunce-hukuncen masallaci hukunce-hukuncen masallatai dokoki da ƙa'idoji da Allah ya sanya maɗakinsa domin masallaci ɗaki ne na Allah ne wa'annan masajida lillah fi buyotin azinallahu an turfa'a kowa za ka ga yana da doka da ƙa'idodin da yake shimfiɗawa a gidansa wanda baya son a karya wannan dokan to ɗakin Allah shi ma yana da dokoki da ƙa'idoji da suka bambanta da gidajenka da tsarin gidanka suka bambanta da kasuwanni suka bambanta da filayen bol suka bambanta da tashan mota suka bambanta da duk wani waje duk wanda ya zo ɗakin Allah sai ya bi wannan ƙa'idojin in ya bi su zai samu lada idan kuma ya saba su zai samu zunubi to su ne muke son mu san hukunce-hukuncen masallaci idan muka je gaba za mu yi ta'ariful masjid concept na masallaci menene definition menene ma'anan masallaci muna son musamman ma'anan wannan kalma kalmar masallaci dai tana da ma'ana guda biyu akwai literal meaning wato ma'anan masallaci tun kafin zuwan musulunci larabawa suna magana da wannan kalmar almasjid almasjid tun kafin zuwan musulunci sannan kuma sai mu yi shi technically bayan zuwan musulunci me kalmar masallaci ke nufi to akan wannan ne mai tambaya yayi tambaya yace su'al tambaya akramakallah ma huwal masjidu ne kan menene masallaci mai kai lugatan a harshen larabci yadda kalmar take wajen laraba kafin ma zuwa musulunci wa shar'an da kuma kalmar yadda take ba da ma'ana a shar'ance bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar musulunci ya kalmar masallaci ta koma malamai suka ce almasjidu lughatan a harshen larabci ma'anan masallaci a larabce mawdi'us sujudi wujin da ake zo a yi sujada sawa'un sujadan nan na gunki ake yi wa sawa'un sujadan nan na ɗagutu ne sawa'un sujadan na wata bishiya ake yi wa sawa'un sujadan nan wani dutse ne ake tsarkakewa ake zo a masa sujada sawa'un wani mutum ne ake zo a masa sujada ana girmama shi wurin da dai ake haɗuwa a yi sujada shine ma'anan masallaci in general kalman gaba ɗaya ta game komai amma wa shar'an bayan zuwan shari'an musulunci sai kalman masallaci da ba da ma'ana daban shine kullu o'idda. duk wajen da aka gina ko aka tanada ko aka killace ko aka zagaye shi ko aka tanaje shi liyu'addiya fihi musulmuna domin musulmai su rika bada as-salawatul khamsi salloli guda biyar jama'atan a cikin jam'i to wannan shine ake kira masallaci duk inda aka killace aka gina aka zagaye aka tanada shi permanently don musulmai su rika haduwa suna sallan jam'i a ciki wannan shi ake kira masallaci kaga yanzu musulmai kadai aka keɓance da wannan banda ba su yi gumaka su jada ko wani abu wa qad yutlaqu ala ma huwa a'ammu ana iya kuma amfani da kalman ga abin da yafi haka ma fadi min hadha misali yadkhulu fihi ma yattakhizuhu al-insanu fi baytihi ana kiran inda mutum ya killace a cikin gidansa mai salliyan nafilata don ya rika sallan nafilan shi na dare a wajen Kullum nan yake haɗuwa ya tada iyali a yi sallan nafila ko shi ya keɓance wani waje a ɗakin shi ko a cikin gidan shi ko ya yi wani gini a cikin gidan shi inda ake shiga ana sallolin nafila aule salliya fihi ba ko kuma ana sallar farilla a ciki kamar ya gina wa mata inda suke haɗuwa su yi sallolin na farilla ana kiran masallacin cikin gida inda wujudi mani'in yayin da aka samu wani abin da zai hana mutum irin na shari'a yamna'uhu min ada'iha jama'atan fil masjid wanda zai hana mutane yin sallah mutumin nan yin sallan nan a masallaci na jama'a mun san maza suna fitowa ne su yi sallah a jam'i to amma mutum ya gina masallaci a cikin gida wataƙila eh, saboda mata da yara suna haɗuwa su yi a wannan wajen ana kiran shi shi ma masallaci ah, ko kuma inda mutum ya tana da yana sallan farilla saboda bai iya fita masallaci ya yi sallan jam'i saboda wata lalura da shari'a ta yadda da ita bisa haka so bai iya zuwa a da'uha jama'atan fil masjidin ladi yuqimun nasu fihi jama'atan ba iya fitowa ya yi a inda mutane suke haɗuwa su yi sallah a masallaci na waje wa min zalika ma rawahu hujja a game da wannan hadisin da Imam bukhari wa ghayruhu da waninsa suka ruwaito an Jabir daga Jabir sahabin nan mai albarka Allah ƙara yadda a gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu yace uqitu khamsan ni Muhammadu Allah ya bani abubuwa guda biyar lam hunna ahadun qabli wanda ba a taɓa ba ma wani mahaluki ko ɗan adam irinsu ba tun da aka yi duniya tunda aka halicci duniya ba a taɓa ba ma wani mahaluki ɗan adam waɗannan abubuwan guda biyar ɗin ba sai ni Muhammadu sallallahu alaihi Ya yace na farkon su nusirtu birrubi Allah yana bani nasara ya bani nasara wajen jefa tsoro a zukatan makiyana masirata shaharin distance inda za a yi tafiya daga nan a yi tafiyan wata ɗaya so duk wani distance da yake tsakanin da manzon Allah inda za a yi tafiya wata ɗaya ana tafiya to duk wani kafiri da yake wannan eriyan harcen ɗin nan Allah ya jefa masa tsoron manzon Allah a zuciyarsa so da manzo Allah ya shirya yaƙi zai je za ta da za su karaya kafin manzo Allah ya je sun yi saranda kafin manzo Allah ya isa wajen sun yi saranda Allah ya haya jefa musu tsoro ne kaɗai Allah ya ba ma wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu wa ju'ilat ardu masjidan wa tahuran Allah ya sanya mun doron ƙasan nan ya bani shi a matsayin masallaci da kuma tahuran abin tsarkaka yanzu mutum in ya rasa ruwan alwala da ya bugi ƙasar na ya shafa a fuska da hannu shi kawai ya yi alwala in ma janaba ne da shi bai samu ruwa ba da ya buga ƙasa ya shafa a fuska da hannayensa kawai zai iya sallah ya zama to masa madadin wankan janaba kafin ya samu ruwa sannan duk inda sallah ta kama shi kawai zai yi an yadda wajen ya zamo masa masallaci annabi ya ce ni kadai Allah ya yi ma wannan da al'ummata mutanen da duk lokacin da sallah ta yi sai sun je wurin ibadan tukuna su yi sallar ta karɓo ku ɗauka kana hanyar kano ko mai duguri ko za ka yi tafiya lagos in lokacin sallah ya sai ka nemi inda masallaci ko da kilomita hamsin ne sai ka je ka yi sallar ka fito ka hau hanya amma manzo Allah ce ni nan din ka tsai da mota ka shimfiɗa kawai darduman ka ko kai a ƙasan ma in kana noma haka in kai mai kiwo ne haka ka hau dutse ka hau tsauni ka hau tudu ka hau ina kai sallah Allah ya yadda maka wannan waje ya zamanto maka masallaci annabi ya ce ni kawai aka yi ma wannan alfarma fa ayyuma rajulun min ummati duk wani mutum daga cikin al'ummata ko salatu sallah ta riske shi falisalli kawai ya tada sallah yayi Allah ya yarda masa sannan kuma na uku da ba a kawo anan ba saboda takaita bayani an halatta manzo Allah ganima in an je yaƙi ganiman da aka kwaso daga kafirai a rarraba a ci amma da ƙona ta ake yi ba a yadda na da su ci ba idan aka taru aka yi yaƙi aka ci ganima aka tara dukiyar sai a ƙyatta musu wuta amma annabi ya ce an halatta masa da shi da al'ummarsa su ci wannan ganima to wannan shine hujjar da take nuna cewa lallai ko ina aka yi sallah ta yi tambaya ta biyu mai ita yana ce aka ramakalla ma hiya hududul masjid muna son mu san iyakan masallaci iyakokin boundaries na masallaci inda za a ce nan ne masallaci can ba masallaci bane al-mu'tabaratu shar'an wato a mahangan shari'a wa hal tu'tabaru shawari'ul mujawiratu lil masjid tabi'atan lil masjid shin tituna da suke dab da masallaci kamar wannan titin kamar wannan link road kamar wannan fufore din wannan hanya shin duk za a kira su masallaci tunda suna jikin masallaci tunda suna jikin masallaci a tasihu fiha salatul jumu'ati wanda kuma sallan juma'a tana halatta a wajen inda mabiqil masjid idan masallaci aka samu cikowa mutum yana iya fita yi sallah akan titi likasaratin nasi saboda yawan mutane ma annahu tudadu masajidu ukhra duk da cewa akwai waɗansu masallatai lam tamtali bil musallin basu cika ba yanzu misali an zo ana sallah nan sai cikin masallacin nan ya cika ya zamanto ba inda za a shin in mutum ya fita kan titi waje din nan yayi yayi juma'a a almanar ko kuma tunda akwai masallacin Rimi College bai cika ba dole ya je can to shine ake tambaya ana za a dauki wannan din masallaci malamai suka ce hududul masjid iyakokin masallaci alladhi u'idda li yusalli fihi almuslimuna as khams jama'atan wanda aka tanada don musulmai su rika haɗuwa suna sallan jam'i shine ma a haɓa bihi min bina'in Shi ne wanda aka gina shi da gini ya aka zagaye shi haka kamar yadda ginin nan ya zagaye wannan masallacin aka gina wannan masallacin au akshabin ko aka sa tata ko aka yi dimaketi aka yi abin da aka gina ana shiga ciki au jaridin ko aka yi shi da irin eh, eh, abin nan ɗin azara aka buga azara aka zagaye shi au kasabin ko aka yi shi irin eh, kara kara ɗin nan yadda ake danga a ƙauye sai aka yi kara kara aka yi danga aka buga abin nan aka zagaye shi wanda ana shiga ciki a fita to iya inda wannan wajen da aka yi demarcating ana shiga a yi sallah shine masallaci abinda ke wajen shi kuma ba masallaci bane ina fada wa huwa alladhi yu'ta hukmul masjid shine ake bada hukuncin masallaci domin mace ba za ta iya shigo a ciki ba in tana al'ada yanzu nan cikin nan masallacin mace ba za ta iya shigo ba tana al'ada mai janaba wanda bai wankan janaba ba ba zai shigo nan ba amma mai janaba zai iya zama a waje ai zai iya zama kan titi zai iya zama a premises din nan wannan eh, rihaba kaga can kenan ba masallaci ba tunda ginin ga iya inda ya shafa nan ciki to haka duk inda aka zagaye da katako ko kwano aka gina shi yanda mai al'ada ba za ta shigo ba mai janaba ba zai shigo ba to iya wannan wajen in shi ne masallaci abinda ke wajen shi kuma ba masallaci ba ne, sai dai in masallacin ya cika in aka zo sallah to ana iya jera sahun har ya fita kan titi duk wannan ana kiransu su yi sallah ana ba su lada ɗaya shi ne ce min man ilha'idi wal nufasa wanda yake hana mata masu al'ada wal da masu jinin haihuwa wal junubu da masu janaba wa nahawuhum da makamantansu min al mukufi fihi ka zama a ciki wanda ya ce albasa ba zai shigo ba wanda ya ci tafarnuwa ba zai shigo ba annabi ya hana ce duk wanda ya ci tafarnuwa kada ya shigo mana masallaci to idan ya zo ya zauna a saman titin can kaga ba za a ce ya shigo masallaci ba saboda ginin bai kai har can ba wa yajuzu liman jaa ila masjid ya halatta ga wanda yazo masallaci wa qad bil musallin ya cika da masu sallah an yusalliya kharij al-masjid yayi sallah wajen masallacin sai ya manne a jikin bangon masallacin sahun sahun ya rika tafiya rika tafiya shikenan tunda ya jona a jikin masallaci sai a bashi ladan yayi jam'i cikin masallaci har ma idan yazo zai tahiyatul masjid tunda sahun ya jona da na cikin masallaci zai yi sallar jumu'atan juma'a wa ghairuha da makamantansa Minal al salloli na farilla wanda wasili da na filfilu fi akrabi makani ila masjid <clears throat> min tariqin ga wajen da yafi kusa da masallaci kamar saman titi al-mujawir lahu wanda yake makwabtaka da masallacin madama yudabbitu salatahu bi salati imamihi matukan yana jin kabbaran sallar imam yana jin dakowa daga ruku'insa yana jin zaman tahiyansa da karatunsa lilhajati ila zalika domin bukatan ta kama dole ayi haka masallaci ya cika ba inda za a jona amma bi sharɗi da sharaɗin Allah ya kuna al imam kar ya zamanto gaban imam a kai sahu komai za a rikan shi bayan liman da gefe gefen liman lakin la yakunu laha hukmul masjid wallahu ala sai dai can wajen ba za a kira shi hukuncin masallaci ba don ai sallah an jona an jona sahu ya kai har titi sai a rika kiran wajen shi ma masallaci a'a domin mai itikafi in ya je can din ya fita daga masallaci binan ne ya je can itikafin shi ya ɓaci to wannan shine abin da ake kira masallaci kenan da fatan Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairi na wannan yinin da muka shiga ya mana albarka da kama ram ya kuntata eh, eh. ba. Eh, ya eh, kada ka wuce hakan eh mutanen hanabila wannan cewa suke zuwa juma'a hmm. ana cikin kuduba hmm. suka yi a waje ba su da hukunci ta yi tubarci wasu kawai su zauna su